الذي خلقك فسواك فعدلك wanda ya samar da kai bayan ka kasance babu kuma ya sanya ka mai daidaitun gabbai masu kyau